Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Sunana Zahra Aminu Fage. talata shida ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Inda a yau shirin namu zai saurari ra'ayoyin mutane akan abin da ya kamata matasa su mai da hankali a kai. Sannan za mu leƙa ɓangaren nishaɗi baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke girken mu Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake kasancewa da ku kamar yadda kuka sani ni ce taku hawa Abdulkarim Yankwaniya wadda zan gabatar da shirin nan na yau da gobe a yau daga nan birnin Accra kasar Ghana. Yau shirin namu ya kumshi jin takaitacciyar tarihin Shek na fari da irin tasiri da ya yi a rayuwar al'umma da ma yadda al'umma suka yi a nasa. Bangaren nishadi za mu saurari wakan Adu Virgin daga nan Ghana. sannan kuma mu shiga bangaren kwalama Kafin dai mu shiga cikin shirin bari mu saurari ra'ayoyin matasa akan menene ainihin abin da matasa ya kamata su kiyaye saka kansu a ciki sannan da abin da ya kamata su mai da hankali a kai. Sunana Isa Abubakar. Abin da ya fi mummanci a rayuwa yanzu ga matasa shine hakuri. Idan kana nema ilimi ka yi hakuri. Idan sana'a kake koya ka yi hakuri. Idan kana hange ma wani zai taimaka maka ka yi hakuri. Don abin da ka sa gaba ka yi hakuri. Domin ita rayuwa ba samu kanta sai da hakuri. Domin wayanda muke fama su bari shaye-shaye wanda muke fama su bar wasu halayya da suka shiga dukkanin shi rashin hakuri ne sa Allah ya ba matasa hakuri shi ma yafi muhimmanci da rayuwar matasa yanzu sunana Muhammad Sani Mahmud Makeri wanda aka fi sani da autan fada na abu mai muhimmancin da matasa fi su mai da hankali kai shine sana'a zaman banza bai yi ta haka da sana'a gidan kuma ba daraja ka sa'an abinda matasa ya fi su kiyaye kansu ne game da miyagun kwayoyi da wani ayyukan banza da bai kawo alheri ko da yake akwai abin da ke cimin tuwa kwarya wannan zamani youth youth mun mai da zina aiki yi ya bar ba mu ganin hasken juna juwayen na abubuwa ina ji shine mafi alheri gare mu mu matasa maza da matan duka sunana maryam so dai mafi rinjaye abin da nake ganin eh, matasa ya kamata a ce sun mai da hankali a kai shine neman ilimi eh da kuma neman na kai neman na kai shine ka zauna ka samu abin da zai taimake ka ka ciyar da kanka ka ciyar uh, sai ka zo na wani ya dinga baka ba in gari yana kawo karayar zuciya sai kuma ina duba abin da matasa ya kamata su kaura cewa shine shaye-shaye yanga shaye-shaye yana kawo abubuwa da dama ban after shaye-shaye kuma da kwai caca yanga shi ma wanda bai da amfani ga mu ina jin ni ne Siddiq Bamba zamanin ga abin da ya kamata matasa mu kula shine farko neman ilimi zamu neman ilimin ko mu nemi albarka wurin su a kamata mu nemi ilimin sabida in ka nemi ilimin wurin mutumin kirki ba shakka kamar ka mutumin kirki wata rana hakan kaji ka nemi ilimi ruwan mai tarbiyyan banza zai impact cikin jikinka shi yasa abin da kuma kamata kuma matasa kuma mu guje shi yanzu shine zama base mu daina zama base ina zama base na bai da wani alkhairi daga zama base in ka samu base na kuma mutanen banza wuna ke fara gwada da yara kan da ke shaye-shaye sabida mafi yawan shaye-shaye ba ka kana cikin dakin ka mutum ka koyi shaye-shaye da sport ina ji abibin ya kamata mu dunga bari inda ka zauna base ma ka duba ina kamata ka zauna ka zauna base mutanen kirki a kana wurin babu shakka in da kai wani amma sun ce ka bari sunana sa'ada eh abinda eh, youth mu su focus kai fa shine neman ilimi da koyan skills don yau ba kowa ke da ilimi rabi ewa an sa school makaranta ma ba ilimi to ba shi ke gwada yi drop out from school a zauna gida ba komi ana zaman banza ba non a je a nemi aiki ana yi a da end ka kare ka qualify kai ma kai ka je ka buɗe aikin kanka kana yi sannan abin kwada bai kamata focus kai ne shiri shaye-shaye don abubuwan da muka fadin ga duka in ka sa shaye-shaye ciki ba ka samu ba ka yi samu wannan energy nan ka je ka nemi ilimin nan ko skills nan da dai help rayuwanka. To bayan mun saurari bayanan matasan bari mu shiga fage inda za mu tattauna da Sheikh Ali Abubakar na fari da kansa zai ba mu tarihinsa. Assalamu alaikum Sheikh. Da wa nake magana? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya sunana eh, Ali Abubakar na fari ni ne eh, CEO ko cigaban kungiyar da mai suna the light foundation kuma na cikin limamai a garin jayo cikin east legon eh, central mox na cikin limamai da suke gabatar da ayyukan addini yanzu haka na ba da shekara hamsin da baya kuma ni masake ne ina da haifuwa yara da aure da haifuwa yara biyar maza uku mata biyar a garin tamal aka haife ni na yi makaranta na ambariya kuma cikin ambariya na yi arabiya kuma na yi ingiliziya to amma arabiyan kuma ya fi karfi na yi karatu daga university daga islamic university daga niger wurin na na kare 98 na gama sannan kuma cikin kungiyan ga light foundation an kafa shi ya 99 amma mun rajista 2005 daga wannan lokacin na amma ne a kaina ne almajiri ne kuma na fara rayuwa ta business eh, cikin kwanjila. construction ina gine-gine eh, ina aiki da african muslim agency da ina cikin contractors su masu gina rijiyoyi da masallatai da sauransu a wurin na na samu capital sannan kuma ya 2006 na shiga aikin mining shi yasa aikin mining na yi aikin mining har yanzu hakan zinariya je tona zinariya har ma ina da export license daga uh, jagoran company na fari company limited so da yawa mutane basu san background na da irin batun sana'an da nake yin ana ga aikin ngo na mutane da yawa sun sanni da shi to amma a ce kamar masu taimaka ma light foundation kungiyar light foundation na yin ce kamar cikin dari kashi 60 yana fito daga napar company limited shi yasa ko wannan kamfanin kadai kake da shi ko akwai wasu eh da mun fara dai daga construction da conference yayi girma muka yi shi limited liability har muna da export eh, gold export lines dama muna yin kan hanya ba mu yin wani abu da abin da yake karya bin hanyar da ta dace hanyar doka hanyar doka muke bi muna yin harkar mu license da muke yin muna muna da permission daga mineral commission muke samu kuma minister of land and natural resources suke ba mu license muke uh, uh, operate mutane nawa ke aiki karkashin? Uh, alhamdulillah a cikin kungiyar ga yanzu haka muna da mutane kamar goma sha biyar kuma amma volunteers dai ba ya kidaye su harkar ngo na ko life foundation ya kasance muna kowane rijin a cikin ghana ga muna aiki eh, muna aiki eh, da pastors da limamai sai sa cikin mu muna karfafa zaman lafiya muna karfafa kan mu da waɗanda ba su zama musulmai kan da za a yi masu fada aji a cikin limamai da sarakuna kan da za a doci a cikin community da na pastors kan da za a doci irin darajar da Allah ya ba su kuma suna da mimbarin da suke yi ma mutane magana yaya za su iya su doci bible su yi ma mutane gargari she su ji in wani bala'i ya zo bai san wani musulmi ne ko wani bai zama musulmi ba ne kuma ciwo ya zo kamar irin koronan da yana cikin idan na fahimce ka kungiya ne da ke zaman kanta idan misali wani abu ya samu jama'a za su zo su haɗa kai da limamai har ma 'yan kirista fastoci ko yadda za a yi a cikin fadin gane duka muna shiga ko ina sannan muna kula da mata marayu muna tallafa ma masu eh, yaran da ba su da shi batun school ya yi musu eh, wuya amma zan so mu koma baya kuma in duba karatunka arabiya na ka kai arabiya alhamdulillah eh, ina da dai digiri da na yi um, kan da na arabiya sannan kuma na yi shekara uku daga institute of languages da na kare digiri ce na su gina karatu na kan turanci Da mai ganan ga kamin ka a cikin kai kawonka na business sannan kuma da na ngo ya fi kana da turanci kuma kai eh, ceo kuma kai imam in ka duba ma cikin limamin da nake hotuba in ka zo ka ga na yin da halshe uku eh, hausan nan da nake dabara da shi na yin halshen hausa in fassara da larabanci sannan kuma wannan yi turanci saboda duk wanda yake saurare ya kuma ya samu ya ci amfani shi sa rayuwa na duka da na tashi daga tamale 98 eh, na zauna akran shi sa yara na duka na haife su na yi aure daga akran yara na duka daga akran kuma aikin ngo ga daga accra ga muka, muka kafa shi sannan kuma yanzu eh, shekarar 2024 muna so eh, volta region da wa muna so mu bude eh, ofisi biyu wurin na she cikin ghana mu samu ofisin eh, eh, fudu kan da za mu yi mu eh, tallafa ma al'umma ah, shari'a na yi a ta digiri na yi shari'a da halsin larbanci Za mu dakata a nan domin mu saurari wakan nan na wani matashi mai suna Adi Virgin wadda yi wa wakar suna sanadi. Wannan wakan yana zuwa ga duk wasu masoya da suka gina soyayyarsu kan gaskiya. Domin samun masoyi na gaske a wannan zamanin akwai wahala. sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Shin ko ka san zaka iya yin tasiri a rayuwar wani? Ko ta kanka za a iya cimma nasarar tallafawa marasa galihu? Shek Ali na fari zai mana bayani irin tasiri da ya a rayuwar al'umma ta hanyar gidauniyarsa mai suna Light Foundation wato haske ko fitila. Wani irin tasiri kai a cikin rayuwa? Ban mu yi mun yi komi a bangaren ruwan sha mun je kayuka har bintire tudu wannan bintire na ka ke tamale ka kai gushago wannan gushago na ka yi kamar 2 hours awa nawa zai dau kilomita nawa ne daga nan akara zuwa wannan wuraren da kake faɗi kuta kuta ka yi 20 hours awa ashirin awa ashirin tukuna duka wurin kun tafi mun ta wurin na mun tallafa ma al'umma yandi da kauyuka da eh, kauyukan kunkun banga duka mun shiga a cikin volta region ina gani kauyuka ba su da iyaka mun je wurin na mun tallafa ma mutane kuma mun yi partnership daga ghana health service yanzu ghana health service da hukumar lafiyan ghana ghana mu da su mun yi partnership wuraren da ma ba su iya ma sun shiga mun je wurin na balle ma a ce muslim community zangonninmu to she su nemi life foundation mu shiga wurin na mu da su sakonnin da muke da shi batun karfafa lafiyan mutum ma mun fada addini kan da abin shekaga mutane suna kamun abin masajin da muke da shi yana yaduwa mutane suna karba 2013 a cikin watan september mu da hfi 360 su usaid mun yi mun train limamai dubu daya da sittin 1060 kan da za a yi batun hand washing batun household toilet ga da karfafa tsaftacewan jiki da yaya za mu yi mun yi research yaya za a yi limamai a matsayin su na limamai masu fadi aji yaya za su doki mimbarin su su falka da al'umma a cikin bible a cikin kuma alkur'ani muna cikin partnership kun kaga kamar world vision ghana sun zama kungiya na kirista amma suna partnership da mu last year mun mun produce musu samon guide samon guide na mun yi research alkur'ani kan da yi batun karfafa zaman lafiya lafiya da ah, sabta da sauransu duka ayoyin Kur'anin da ya gwada da hadisai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kan da za a yi limami in ka in ka doki wannan lissafin ba lalle ke ayoyin duka mun gwada referen da hadisai na duka saboda mutane kagan limamin ya hau mimbari ya yi magana ya gaya mu sanadiyan sakayyan wannan a garin gushago limamai da kansu da wurin in ka je eh, karga akwai wurin da ake wurin da ake zuba shara an zo limami da fasa duka an zo an yi baki guda aka share wurin aka maida wurin sanadiyan wato gidauniyanka wannan taimakon shi aka zo aka mai da wurin na wurin wasan yara in ka zo da ka ga wurin na da kan da yake da kan da muka yi musu har ma wannan wani lokaci kamar ranar eh, for world toilet day samaruna sun fito ta bangaren na suna shara sai yan su zai wuce da mota ya gani kowa yana ta shara ana buga kalangu ana murna ana aiki sai zai tambaye su ina kuka abin ga wai tunda yake bai taba ya ga samaruna suna aiki haka ashe abin da muka zo muka karantar da suna yana da tasiri har yan da kan shi ya shiga mota ya kawo musu 5,000 Ghana cedis wai su sayi su sayi ruwa kaman 500 dollars ko kuwa 450 dollars. Ta bangaren ilimi fa. lasiya wasu makarantun da muka gani ya lalace muka zana report. Ni da kaina na tashi na jin na samu wami na yi magana da su kama ga kasan Ghana akwai wasu makarantayya. Mhm. Muna so suna ni da eh, eh, abin ga mu renovating su a painting su a yi sa silin a yi abin ga. wami suka ba da tallafawa muka yi matarakeya guda goma kuma muka ba su kuma kayan makaranta kayan koyon karatu Kayan koyon karatu daga akranga da kuma da tamale fudu na makarantar ya fudu nan accra da shida daga tudu arewacin ghana arewacin ghana wai sannan kuma muna da tailorin shopin da muke koya ma mata bayan ka gama ko shekara guda an baka mashin kungiyan ku ya bada mashin mashin free of charge da kayan aiki kai ma ka je ka bude na kuma haka muna da fili daga sunan latifa kamar 20 acres muna so mu jina kan da za a yi ta bangaren mata da skill development sannan kuma da maza waɗanda kan da za a yi domin mutum kana gwada mishi aiki kuma sana'a yana da abin yi shi kaga kaman ya taimaka kamar yanzu watan da ya wuce ga cikin disamba qatar charity sun zo sun gan mu suka ce kamar mu ba su marayu yanzu da muke yi marayu guda ɗari muka tanki muka basu yanzu haka da shekarar jiya na je tudu na ziyarke na yi ziyara na bangaren ofisin mu daga tudu na, na ghana na tamale an kuma tara kamar fals ya kai 70 zan doki shi kuma in kai ma katar ce ina gan cikin shekaran da marayu a sanadiyan mu mun samu kamar biyu. 200 da za a a taimaka musu sannan kuma muna da zanen report wannan marayu ne akwai iyayensu kan da za a yi su ma a ba su gudunmuwa kan da za a yi rayuwa a tallafa ma waɗanda ba su da shi wanda mazan su suka mutu suka ba su hakana ne a nan da zan wannan taimako ba za mu iya mu yi shi mu kadai ba akwai partners da ke tallafa da ke tallafa da sun aiki mai kyau unicef suna ciki sannan global community su ma USA bangare suna taimaka muna sannan kuma undp mu da su an zo an ce kamar garin ga plastic waste mutane kamar yanzu haka da muna yusin za a rufe abinci a ce ganyen itake ake use yanzu haka plastic waste da aka yi hadari ce ka gan ya ci gotes ce yana cause muna flooding yaya za a yi a samu alternative shi yasa UNDP sun ba mu aiki muna yi sannan kuma HFI 360 su ma sun taimaka muna a nan zan zan gode ma Salam Charity mu da su mun yi collaboration kara biyu ko zuwa uku mun gina rijiyoyi sama da 60 da muka yi a cikin mutanen da suke bukatan ruwa mun kai musu tallafawa yanzu da muke akwai wadansu individuals daga uk da sauransu sai su kontaktin mu a ce gari kaza ku je ku taimaka musu banda aiki yana cikin ayyukan da muke yin a cikin ramadan muna kan yin food package ce ga eh, mu yi abinci ga mai da shinkafa da sauransu sai mu kai ma family gaba daya muna yi partnership da tasiri tasirin da jama'a suka yi a cikin rayuwanka? Eh, ni alhamdulillahi na gani a rayuwana alhamdul jama'a sun yi balle ma iyayena. Eh, na duba da zan je karatu farko na je karatu daga mauritania ma'ana ta doci kasanta ta sayar ta ce karbi kudin ga kate ka nemi ilmi shi na tashi daga nan ga dama lokacin banda passport shi na yi passport na ke ba ma virgin na shiri ba by road na ta halbu kasar mauritania by road by road shi sa a cikin tafiya kana gani mutane da dama ka zo kudin kama ya kare kaga al'umma albarka cikin musulunci ana tallafa maka shi sa waɗannan cikin tafiya. na samu hankali abin da ya sama da na samu hanya na yi karatu na ce insha Allah zan kafa kungiyan da zan tallafa ma al'umma To madalla da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa zauren girke-girken mu. shiga yau a madafanmu muna tare da Faila Abdulrazak wato shahararren mai dafa abinci ne a nan Ghana kuma wadda ta dafa abinci ba dare ba rana na tsawon kwana goma domin shiga cikin kundin tarihi na Guinness World Record za mu gani ko yau me za ta dafa muna. Wani abinci ki muna yau? Yau zan yi muku tubani. Ya ke tubani? Yes, tubani ni recipe na zan baka. So with tubani uh, ka iya ka bidi beans, ya wake ka bidi ba bambaran beans ya haka ana kira bambaran beans kuwa manya-manyan beans nan round round nan bi eh, waken nan ka grinding shi into powder wato ka nika shi ya zama powder yes kan nika bambaran beans nan kuwa shi kuma ya zama powder. Kan nika eh, shi manya-manyan wake na shi ma ya zama powder. Powder. So shi ka sieve. Ka san kaɗai. Then ka diba waken nan kadan da manyan-manyan nan kadan duka powder powder shi nan ka gama. Okay ka dibi wan kadan manyan nan yes. kadan wake eh, kananan nan da kan nika nan ka gama. Yes. Mhm. They are all very good proteins. Mhm. So shi ka gama ka sa tankwa kadan. In kana da wani specific herbal spice spices, natural spices. Mm. Ka iya ka gama yajin sakadanka da waɗanda ke kike cin gida ka feel kamar da yana da kyau ya baka. Ok, na fahimci nan kayan yajin da ke kika fi so. Yake gidan ke kike kisa. Period. Ka sa kadan kadan kadan kadan kadan cike. Shika sa ruwa kadan da ka sa ruwa kadan na ka mix. In kana da hand mixer she formal ne for caterers ya yi easy ya baka. amma an baka da hand mixer nan kaya ka doki abinda muke doki muna yin eh, tz Mutiya. ka yi ka doki ka sa kafanka ka ka mika ka buga shi kamar yadda ake buga kose is it ke ya kamata ya yi laushi laushi ya yi danko so ka buga ka buga ka buga but in ka buga aka nan nan in the smart way in the modern way ka yi ka bidi raba white raba da muke eh, tuwo da shin na. ka yi ka bidi wannan roba shi ka diba quantity dan ka sa shi ke ka daure but before ka diban nan doki ha eh, spoon ka diba kadan ka sa eh, eh, kadan test ne ke mai son tankwa da yawa ka kara tankwa da yawa ke mai so gishiri da yawa ka sa gishirin ka da yawa yanda na fadi nan your spices naturally kaya ka sa kita school boys wannan sa so in ka daure before then and now ya fi kana da silver akwai ruwa cikin shi kadan sa kan wuta she ka samu wani leaves ganye ganye kadibiya inside ruwan da ka girka ruwan zafi cikin nan you understand leaves nan zai bari uh, abubuwan da ka nan it will not have a direct contact with saspan that is it so ka da dibiya kan juna shi ka yi wutan ka low heat ka dan not much not plenty in ka dibiya duka kan juna then you cover it so when you cover it for some time let's say maybe uh, 15 to 20 minutes depending on the quantity shi ka eh, yayi ka dan ka suka bude in ka bude ka gan kaman da time da za ka sa she na ruwa ruwa yanzu ya zo ya gama ya gamu ya masi. ka kara kaman 5 minutes to 8 to be sure that eh, chicken shin nan ya nuna da kyau shi ka doki guda ko ka off wutanka wutanka and i am sure at that time even with uh, samu ruwa cikin da yawa ma kuma so you don't even need to pour the water ka juye ruwan nan so she ka cire ka doki plate kanyinyanka da kyau no this time muna modern world ne wannan time na miji na mijinka na hall aka dai yanka si wani siya ka je ka aje no yanka shi life yana ciki yanka shi da tsari ya kyau kamar eh shapes ka ba tubanin nan shapes she um, now in ka kare wannan side of the tubani kan yanka shi irin shapes nan you can eat it with any choice of your proteins kowane da abinci ka aikace wele, fish, beef, chicken, whatever. Now, kaya ka shi da stew kaya mm-hmm. ka da shito but it is best eaten with uh, one kulikulism gari yaji yaji mm-hmm. uh, muna da muna da sogum muna da all those kinds of uh, yaji yaji yes to to eat with it and then you'll be fine in kana so kaje typical local to kaya kaje side and using a share butter for it and then, yes, and then share would and you have a total healthy meal to take with the share butter gode sosai ya sunan ki sunanan madam sa'ada madam sa'ada so yau me za a dafa muna okay na mun dafa simple jollof rice da maybe in kamar na fito program na son dai wani abin dafa mai gida na dai da yara na dai mu yi sauye sauye dai mu ci do is simple but is delicious so me da mai mutum ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof ok simple jollof rice na muna need eh, any rice at all mm-hmm. shinkafa eh, tin tomatoes mackerel albasa amu magi eh, carrots and green pepper mackerel hausa ana kiran shi kifin gwangwani ko ba ka ba <laughs> to na ake fara ok farko dai mun yanka albasan mu amon mu carrots mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu mm-hmm. ok shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasan mu shi mu kara amon mu soya. Amon wato tumatiri ke Yes, tumatiri shi mu soya tumatiri na muka soya tumatiri na shi mu kawo tin tomatoes na mu kara. Mun soya shi ya kai minit na. let's say like two minutes mm-hmm. daidai na rike doni dai kadan dai namu dafa do yanzu ga na of the yake kuma kare shi musa kwan da muka daga green one nan muka soya shi mal for like two minutes then we just add our macro muka mm-hmm. add macro yes shi mu kara magin nan ciki isa mm-hmm. muka kara magin nan ciki muka kare shi mu zuba carrots mu da green pepper mu so for five minutes there shi mu kara ruwa muka kara ruwa shi mu add gishiri shi sa gishirin shi mu bar shi yayi tafasa in yayi tafasa shi mu sa shinkafa mu marufe so let's leave it like 25 minutes lokaci na je na doki yaran na musu wanka kamin mu zo no food is ready to serve food is ready to serve wannan ake kira simple jollof a sha tuwo masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu a gane Hauwa Abdulkarim Yankwaniya da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie da Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. da yau ta